وليس البر بأن تأتي الموت من Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, a na Allah, jelajah mereka jangan destinasi jangan ini jangan mereka cuma keluar sih untuk antar memperkuatkan sana yang tak tahu hal lah, yang sudah hasil sana cuma yang kasih rumah kayaknya kemarin yang depan dari nama akan kali mula namanya adalah nanti ini kepasuhan ini kepasuhan ini kepasuhan ini kepasuhan ini kepasuhan ini kepasuhan ini hiya mawaƙi tullin nasu alhaj yanayin yadda yake fitowa ɗin nan yana gwada lokuta ne lokuta na ayyukan mutane wajen aikin gona kasuwanci da kuma adadin matansu da adadin kwanakin azumi da lokacin buɗe baki har ma da lokacin aikin haji da irin yadda yake fitowa nan ya koma ya sake fitowa ake gane haka da watan ya ci gaba a kan hali ɗaya ba za a gane haka ba wannan yana daga jawabin mai tambaya an ba shi amsa ba da abin da yi tambaya ba domin a faɗakar cewa abin da ya fi ga masu tambaya su rinka tambaya ga irin abin da yake zai samu amsa mai fa'ida saboda yin hakan shine abin da zai taimako a kai yayin da tambaya game da dalilin saɓanin wata a ainihin shi kansa watan sai aka amsa da bayanin fa'ida mai fa'ida aka yi ishara cewa abin da ya kamata ya tambaya kenan domin wannan yana daga hukunce-hukunce na zahiri wadda yana daga lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da su ya bayyana su amma dalilin saɓanin wata wannan yana daga ɓangaren mugayyabat wato abubuwa waɗanda suke ɓoye wanda babu wata buƙata ga wani baligi ya ce su ya san su dukkan abin da ya zo tambaya ne a cikin alƙur'ani to ana amsa shi da ƙul ba tare da fa ba hakan yana nuni akan halin afkuwar tambayar amma abin da aka ambata da fa kamar yadda ya zo a cikin suratu taha to wannan wata amsa ce game da abin da ake tunanin ya zo fil mustaqbal ai in ka so ka ci fa'ida ta biyu bambanci tsakanin lokaci da iyaka da zamani iyaka da sakakkiya ita ce karuwar motsawar falaki daga inda ya fara zuwa ƙarshensa zamani kuma mudda ce wadda take rababbiya har zuwa abin da ya wuce da kuma halin da ake ciki ya gabata anna hadhihi al-umma ala ibrahim wannan al'umma tana kan addinin annabi ibrahim allazi umira bi bina'il bait wanda aka umarta da igina ɗakin allah ya tsarkake shi ga masu ɗawafi da waɗanda suka dukuba suna ibada da masu ruku'i da sujada to yana daga tsarkake ɗakin allah ɗin izalati zawa'idil amaliya gusar da wasu ƙare-ƙare na aiki da itikadiyya na ƙuduri allati zadat har jahiliyatu fil hajji wal umara wadda mutanen jahiliya suka ƙara game da hajji da umara min ha yana daga wayannan ƙare-ƙare wai mutum idan ya yara mai harama da hajji ko umara to bai halatta gare shi lam yahulla bainahu wa bainas sama'i shay'un babu abin da zai raba tsakaninsa da sama inda yayi niyan zuwa aikin hajji ko umara bayan kana min ahlil mudun idan ya zama daga mutanen birni ne na ƙaba fi zari baitihi naqaban yadkhulu minhu aw yasakizu salaman liya sa'ada sai a fasa wata ƙofa daga bayan ɗakinsa wanda zai rinka shiga ta nan ko kuma ya rinka hawa da tsani wayan kana min ahlil wabar idan ya zama yana daga mutanen jeji da kalawa kada da min kalfil kaba sai ya shiga ya fita ta bayan katanga wala ya dakulu wala ya karju min albab bai shiga bai fita ta kofa wa za a lahu hajatun idan aka bajiro masa wata bukata shi mai nufin zuwa aikin hajjin to wannan bukatar da aka bujiro masa da ita to babu makawa shiga la ya dakulu min babil hujra bai shiga ta kofar ɗaki min ajalin sakafi saboda rufi domin in ya shiga ta kofar ɗaki akwai rufi wanda ya raba tsakaninsa da ainihin wato sama makamata an hula bai na huwa bai na sama fa sai a buɗe aljidar wannan garin min wara ihi ta bayan ɗakin soma mai kifu fisa ne dar sai ya tsaya a tsakiyar ɗakin in yana da wata bukata bayamur bai hajjatin hajatin sai ya umarni da wata bukata wato in aka zo za a buɗe ɗakin ta sama sai a yi ƙofa domin idan ya zo shigowa kada rufin ɗakin ya raba tsakaninsa da sama to in ya shigo ɗakin ɗakin na buɗe ta sama to daga tsakiyar ɗakin zai tsaya ya bada umarni a ɗauko min kaza saboda kawai yayi niyya zai je aikin hajji ko kuma zai je umara wannan yana daga ƙare-ƙare na wasu tsare-tsaren jahiliya wadda musulunci ya kusar sai Allah ya ce walaysa albirru bi an tatul biyuta min ha ba da'a bane ku rinka shiga ɗakuna ta baya a wajen harami in za ku zo ɗaki ku zo ta baya kanu ya fa'aluna zalika a yad'amunahu birran in za su shiga ɗakin Allah sai su shiga ta baya suna yin haka wai suna tsammanin wannan wata da'a ce saboda haka wannan ba da'a bane walakin albirra sai dai abinda da'a mani taƙa yana ga wanda ya ji tsoron Allah kawai bi tarki makhalafatihi wanda ya bar saba ma Allah watul biyuta min abwabiha ku zo wa ɗakuna ta kofofin su idan kun yi harama da hajji ko umra ka gairihi kamar sauran ɗakuna da kuke shiga wata ƙulla ku ji tsoron allah la'allakum na ko kwa rabanta ko kwa samu babban rabo to da wannan ne aka ɗaure zuciyoyi bi haƙiƙatul iman da haƙiƙanin imani wanda yake na asali wanda shine tsoron allah ba tsare-tsaren jahiliya ba wayanda aka yi a wancan lokacin in mutum zai je aikin haji sai ya kofa ta baya in ya dawo ta baya zai shigo ba zai shiga gida ba zuwa wani lokaci wallahu alam na'am to sai Allah ya dawo da maganar jihadi sai ce wa qatilu fi sabilillah ku yaki dan ɗaukaka addinin Allah domin ku kiyaye amanar al'umman nan musulmi a daga addinin ku yaki allazina yuqatilunakum waɗanda ke yaƙa ku daga kafirai wala ta do amma ka ku itare iyaka akan su da yaƙin inna la yuhibbul mu'tadin hakika Allah baya son masu ƙetare iyaka masu barin inda aka iyakance musu su shiga inda ba a sa su ba su yi abin da suka ga dama Allah bai san su a yaƙi ma yana da ƙa'ida yana da iyaka na'am والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند حول المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء ku kashe su ko kuma ku yaƙe su har su saƙi tumohun duk inda kuka same su wa akarajohun ku fitar da su min haisu akarajohun ta inda suka fudda ku shine sun fidda ku daga makka manzo Allah ya hijira zuwa madina ah, wal fitnatu ashaddu min al qatl shirka ita ce mafi tsanani ita ce mafi girma daga yaki saboda haka a bari a ci gaba da wa wani Allah a harami to yafi yaki tsanani wala tuqatiluhum kada ku yaƙe su inda masajid haram a inda masajid haram ike a cikin harami hatta ya qatilukum fi har sai sun fara yaƙa ku a haramin ko kar ku fara yaƙa ku a harami sai in su sun yaƙe ku a harami fa in lokum idan sun yaƙe ku a cikin harami fa qatiluhum fi ko ma ku yaƙe su a cikin haramin kazalika jazaul kafirin kamar haka sakamakon kafirai take wato irin abin da suka yi muku kuma ku yi musu wallahu alam na'am fa'idan tawo idan sun hannu daga kafirci wa aslamu suka musulunta fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne gare su rahimun bihim kuma mai jin kai ne gare su na'am wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din na'am wa qatiluhum ku yaƙe su hasta la kuna fitnatun har ma dai kada a samu wata shirka ta kasance wa yakunu dinu lillah ibada ta zama ta Allah kadai ku yaƙe su ta yadda ba za a samu mai bautar wani Allah a harami ba fahimta idan sun hannu daga shirka fala ta adu alaihim kar ku ƙetare iyaka a kansu fala udwana babu ƙetare iyaka da kisa illa ala zalimin sai dai akan zalimai azzalimai don haka wa ta wanda ya hannu falaisa bai zalimin ba azzalimi ne don haka fala uduwa na alai babu kaitar iyaka a kansa amma idan mutum bai bari ba to shi azzalimi ne na'am a shaharul haram watanni masu alfarma su ma bisharil haram da watanni masu alfarma abinda yake nabi yana baka ma qatalukum fihi faqtuluhum fi mislihi yadda suka yaƙe ku a cikin watanni masu alfarma to kuma ku yaƙe su a cikin watannin masu alfarma wal hurmatu qisas Abin da alfarma daga irin abin da ya kamata a daraja shine kisasi abin da ake iya yin kisasi da misalinsa in an ƙetare iyaka ko kuma in an karya alfarmar Allah famanita da alaikum wanda ya ƙetare a kanku da yin yaƙi a harami ko kuma lokacin da kuka ɗaura harami harama za ku je aikin haji fata do alaiku ƙetare iyaka a kansa bi misali ma da alaikum da yadda ya ƙetare iyaka a kan wa alamu ku sani wa taƙulla ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin taimakon Allah da agajinsa na tare da masu jin tsoronsa na'am wa an gobi bi sabilillahi ku ciyar cikin ɗaukaka kalmar Allah shine jihadi wala talqu bi aydikum ila taluqa kada ku jefa kanku da kanku zuwa ga halaka bil imsak anin nafaqati ku rike abinda kuke da shi ku ki ciyarwa ku ki ciyar da masu zuwa jihadi ko kuma kada ku jefa kanku ga halaka da kin zuwa ma jihadi li'annahu yuqawwi al'adu alaikum in yin jihadi na karfafa makiya akan ku wa asinu ku kyautata in za ku yi ku yi don Allah ku nufa Allah da jihadin ku inna Allah hibbul muhsinin hakika Allah yana sa masu kyautatawa domin lada ike basu. su maza kara bayanin a kamila hajji wal umara sa'an nan ya ambato bayanin hukunce-hukuncen hajji da umara ma ya ti a cikin bayanin da zai so ba da zikirar jihadi wal infaq fi bayan ambaton jihadi da ciyarwa a cikinsa li jami'in bainahuma saboda abin da ya hada tsakanin su li anna mala wasiha domin dukiya da lafiya wal qudra da iko asasun fihima shine foundation din da ke cikin su wa qaddama dhikrul jihad ya gabatar da abbatan jihadi fi sabilillah li annahu zirwata sanamil amr saboda shine tsororuwan tozan lamari kama samahu nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ambata idza al'ummata bidun al-jihad yayin da al'umma babu jihadi la tahfazu kiyanaha ba ta iya kiyaye kasancewarta wa wajibatiha da wajibanta ala annaha ummatun islamiyatun ba ta iya kiyayewa ta tabbatar cewa ita al'umma ce ta musulunci wa amal hajji amma hajji farukunin min arkanil islam rukuni ne daga rukunan musulunci faƙala ta'ala sai allah ya ce akan hajji فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج أمرة لله كتشك حجنكو دا عمرة كويس دان الله ku yi su da haƙoƙinsu ku cika ayyukansu fa in osirtum idan an hana muku cika aikin hajjin Maƙiya suka tsare ku fa mastaisara min alhadi to sai ku samu abin da ya zama mafi sauki daga hadaya abin da yake mafi sauki daga hadaya dan akuya ne wala taliqu ru'usakum kada ku aske kawunanku. ku kar ku tahallul na farko hatta ya buluga na mahillahu sai hadayar ta kai wurin da za a yanka ta wa huwa makanal ihsar shine gunda aka kange inda malikiyati a wurin malikiya wa shafi'iyyati da shafi'iyya ba a ko ina ake yankan hadaya ba sai gunda aka tsare aka kange domin yanka ta wa na tsara aka ce a ana yanka hadaya ne fil haram a cikin harami wa sababil kilab dalilin sabanin halal hudaybiya shine warwarewa na farko ta tahallulul awwal da aka yi a hudaybiya mahsarin nabi sallallahu alaihi wasallam inda aka tsare annabi fil hil ahil aw fil haram ko kuma a haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tafi aikin haji sai aka tare shi aka hana shi zuwa aikin hajin aka ce a yi alkawari sai dai shekara mai zuwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kowa iwarware aka tsaya aka koma sai da shekara ta zago sannan aka samu aka yi wannan aikin hajji to wannan warwarewar ya faru ne a hillu ba a haram ba don lokacin ba su kai haram ba sai mushrikai suka tare su suka ce ba za a yi aikin hajjin ba sai dai a yi alkawari shekara ta gaba a zo a yi aikin hajji to idan irin wannan ya faru ba ka kai can ba aka zo aka samu cimma ta hallulul awwal to kenan sai ka yanka hadayarka a duk inda kake amma idan har an kai ga zuwa a yi aikin hajjin babu wani abin da ya tare ka shiga haram to ba za ka yanka ainihin hadayarka ba sai hadayar ta kai inda aka yadda a yanka shi ne amina nan akwai inda ake kira manhar ko kuma mazjara inda ake zuwa a yanka hadaya a wurin faman kana minkum maridan wanda ya zama mara lafiya ne shi daga cikinku yayin aikin haji ko umra aw bihi azamin ra'asi ko kuma yana da kora a kansa ko yana da wani ciwo a kansa ka kamlin kamar kwarkwata wasada da ciwon kai fahala fil ihram yana da harami bai yi tahallulil awwal ba ya aske kansa fa fidyatun alai to zai ba da fidiya fidiyar da zai bayar a dalilin wannan aski da ya faru akan darura min siyamin zai azumi uku aw sadaqatin ko kuma i sadaqa ala sittati masakina ya ci da miskini shida li kulli miskinin muddani kowane miskini za a bashi mudu biyu min galibi qutil balad daga mafi jayan abincin mutanen wannan garin shine makka aw nusukin ko kuma nusuk abin da ake kira nusuk yayan kaɗan akuya wa ulika bi man halaka li ghairi uzrin anan wanda ma yayi askin ba uzuri shi ma sai yayi wannan sai yayi wannan fidiya din li'annahu aula bil kafarati yin hakan shine yafi da kafara wa kaza man istamta bi ghairi al halqi haka nan wanda ita matu'i ba tare da ya aske kan nasa ba katibi kaman turare ya ji daɗi a lokacin aikin haji ya sa turare ba aski i ba wala bisa wallubs ya sa tufafi ba mayafi da kwarjalle ba wadan ko kuma ya sanya mai ya shafa mai li'uzirin saboda uzuri shi ma dole sai ya waccan fidiya din bayan mutum idan kun aminta daga makiya bi an zahaba aulam yakun a inda makiyi ya bar wurin ko kuma ma ba makiyin faman tamatta a wanda duk ya ji daɗi bil umarati da umara bi sababi faragihi min ha bayan ya gama umara bai mazuratul ihram da abubuwan da aka hana lokacin da aka sa harami ilal hajji zuwa ga hajji to shi ma wannan bi an yakuna a harama biha qabla ashhuri ya zama ya yi harama da umara kafin watannin aikin haji shi ma fa mastaysara min zai da ba da abin da ya zama mafi sauƙi daga hadaya wa huwa shatun shine dan akuya ya zabawa da zai yanka ta ba da bihi bayan ya yi harama da hajji wal afdalu abin da ya fi ranar yanka wannan hadayar yawman nahari ranar sallah rannan ne za a yanka hadayar wa ya juzu zaba qabala al ihram ya halatta a yanka hadayar kafin harama da hajji alal qa'idati a bisa ƙa'ida. min anna كل haƙƙin mali ta ta'allaku جازة sababai ni دون ta ƙadimuhu cewa duk wani haƙƙi da ya shafi a gabatar da shi da dukiya to in dai ya rataye da aikin to ya halatta a gabatar da shi maimakon a jinkirtar da shi wato kafin a ɗaura harama da haji ana iya yankawa bayan an yi harama da haji ana iya yankawa amma idan za a yanka za a yanka ne a manhar ina fata an gane wato bayanin nan shine ne aikin hajji kala uku ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi akwai wanda suke zuwa su yi tamattu'i masu tamattu'i suna zuwa ana fara aikin hajji takwas ga watan zulhajj ake sa harami a fita zuwa mina to sai zama wannan yayi niyya ne da tamattu'i saboda ya ka da ya zo in ya sauka jidda idan ya isa madina ya je ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga madina in zai fita zuwa maka akwai wata wani harami na mutanen madina wadda ake kira abare ali to nan wurin za a zo a yi wanka a sanya harami a ɗaura harama da umarar adam in an sanya harami sai a shiga mota a rinka labbaik labbai labbai kala la kala laka labbai to haka nan za a shigo maka idan aka shigo maka kawai ana sauke kaya sai a wuce a je a yi sa'ayi a yi dawafi na umara to idan aka gama aka dawo gida sai a tuba kaya sai a sa kayan gida sai a jira takwas ga wata to wannan tuba kayan da suka yi bayan umara shine abin da yasa za su yi hadaya ina fata an gane to ita wannan hadayar ana iya gabatar da ita ana kuma iya jinkirtar da ita bi ma'ana ana iya yin ta kafin takwas ga wata ana iya yin ta bayan takwas ga wata ina fata an gane bayanan to waɗanda suke tamattu'i suke yin hadaya ko da bayan an zo sun yi harama da haji ana mina an samu ana nan ƙila bayan tahallulil awwal ko kuma a kafin shi ana saya raguna ko tumaki ko awaki a je a yanka wannan abin da ya sa za su yanka saboda umara suka fara yi suka cire harami suka sa kayan gida shi ne dalilin da za su yanka wannan to amma akwai masu ifradi da hajji su masu ifradi ba wata hadaya da za su yi to shi kuma ifradi ya fi wahala wahalarsa shi ne daga lokacin da ka sa kaya to ba ka cirewa sai an gama aikin haji ina fata an gane to amma da yawa mutanen afirka kamar mu 'yan najeriya da yawan mu mun fi yin tamattu'i wallahu alam wannan shine bayanin wannan domin idan ba fito an yi bayanin ba mutane ba su gane karatun ba wallahu alam sai kuma allah ya ce faman lam yajid wanda bai samu abin da zai yi hadayar da shi ba dan bai da shi fa alayhi siyamu salasati ayyamin fil haji to idan aka shiga aikin haji sai ya azumin kwana uku to azumin nan na kwana uku a cikin halin harami fa yajibu hina idin an ya harama qabla sabia min zulhijj a wannan lokacin ya halatta ya sa harami kafin bakwai ga watan hajj wal afdalu abin da yafi qabla sadis kafin shida ga watan hajj li rakaratin sawmi arafata saboda karhancin azumin ranar arafa tun da azumin kwana uku zai to idan azumin kwana uku zai kagan ya fara daga shida ga wata tara ga wata ya gama su suka ce a'a domin wannan azumin nasa zai zo ya shiga ya haɗu da azumin ranar arfa wa ya juzu muha ayyamar tashirai to ya halatta a jinkirta a bari a cikin ayyamar tashirai bayan an yi sallah sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata sai a yi wannan azumin wa inda shafi'i a wurin imamu shafi'i la ya mu hafi hafiha bai halatta a azumce ayyamar tashrik a cikin aikin ala asahi kaulai a bisa mafi ingancin maganarsa wala ruma alaihi shay'un minha ba haramta masa wani abu daga wannan azumin ba yawman hari a ranar da aka yi dahiya wato azumi a lokacin da mutum ya ɗaura harami da haji ya fi wahala ina fata gane da a ce ka yi azumi na kwana uku a lokacin to gara a ce in an gama kai azumin kwana goma saboda wahalar azumin saboda haka wanda duk ya ƙetare ya zo ya yi tamattu'i ya zo ya aikin haji to a cikin aikin hajin shine zai yi azumi na kwana uku ana tsakiyan aikin haji to wannan azumi na kwana uku shine maimakon waccan fidiya ko kuma waccan hadaya da bai bayar ba ba sab'atun to zai kuma yi azumi bakwai idan kun koma garinku za ku yi uku a lokacin aikin haji sannan in kun zo garin ku ku yi azumi bakwai na fata an gane wa idza farabtum min a'malil hajj idan kun gama aikin haji to lokacin ne za ku zo ku yi azumi bakwai tilka asharatun ka kaga goma ta cika wato wanda bai da abin da zai yanka na hada yana da azumi goma uku yayin da yake cikin aikin haji bakwai idan ya dawo gida to mutane da yawa sun fi zaɓar su yi azumin a su yi hadaya ɗin maimakon shi azumin saboda wahalar azumin nan guda uku a can ya fi bakon da za ka yi a gida wallahu alam sai Allah ya ce zalika la hukumul mazakur wancan hukunci da muka ambata min wajibi la hadiya aw siyami alaman tamatta'a na wajabcin ba da hadaya yanka hadaya ko kuma yin azumi uku a hajji a yi bakwai bayan hajji liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram yana nan ne ga wanda iyalansa ba su zo masjidil haram ba bi ma'ana bi lam yakunu ala duni makanin yabda fihi almusafiru alqasr shine ba su kasance ba a wani wurin da yake koma baya ko kuma bayan wurin da matafiyi zai fara tafiyar kasaru daga makka shine zutuwa. a wurin malikiya aw makanin duna masafati marhalataini min haram ko kuma suna wani wurin da bai kai tafiyan marhala biyu ba daga harami inda shafi'i a wurin imamu shafi'i fa idza kana fala alai idan a wannan wurin suke to babu wani zubda jini a kansa wala ma babu azumi wa in tamata ko mutum yayi tamattu'i idan iyalinsa suna wurin amma waɗanda ke da yin hadaya ko kuma azumi idan sun yi tamattu'i su ne waɗanda iyalinsu ke nesa da wurin kamar mu 'yan najeriya da 'yan waɗansu ƙasashe amma 'yan a can ne ko da ya yi tamattu'i ɗin babu hadaya babu azumi wa zikir ahal a cikin ambatan liman lam yakun ahluhu hadiril masjid haram isharun bi istirat al akwai nuni da sharɗanta wurin zama sharɗanta wurin zama fara a kama kabila ashirar hajji da mutum zai tashi kafin watannin hajji walam yastautana bai samu wurin zama ba a wurin wata mata'a sai ya yi tamattu'i fa alayhi zalika sai ya yi hadaya mutum yana da iyali amma bai samu wurin zama da iyalin kusa da wurin ba sai ya yi tamattu'i to sai ya yi hadaya wa huwa adu wajhaini inda shafi'i wannan ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu kenan na imamu shafi wasani na biyu wal ahli kinayatun anin nafs ahal din liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram kinaya ce game da shi kansa mutumin wa ƙara ɗabri ɗabri ya ce wal muradu abinda ake nufi da liman lam yakun ahluhu hadirul masjid al haram azaujati wal aulad alladhina tata hijri matarsa da 'ya'yansa wa'anda ke ƙarƙashin ikonsa dunal aba'i wal akwat banda iyaye banda 'yan uwa wa ulika bi tamattu'i fi ma zikira bi sana bi sunna an riskar da su cikin tamattu'i a cikin abin da aka ambata a sunna shine alqarinu shine mai kirani shi ma ya haɗu da masu tamattu'i wa huwa man arama bil umratu wal hajj ma'an mai kirani shine wanda ya harama da haji da umara a haɗe Aure da kullu hajji alaiha ko kuma ya shigar da hajji akan umara qabla dawafi kafin dawafi au raka'a taihi kafin ya raka'o'i biyu na umara sai ya shigar da haji wata wallahi ku ji tsoron Allah bima ya amurkum bihi cikin abin da yake umartar ku da shi wayan haku wayan da abin da Allah yake hana muku wa alamu ku yi sani anna Allah shadidul iqab hakika Allah mai tsananin hukuma ne liman kalafahu ga wanda ya saba masa na'am الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أشهر lokacin aikin haji watanni ne sanannu watannin su ne shawwal zulqada da kuma goma daga dararen zulhijja wakilu na aka ce a kullu dukkan zulhijja ma lokacin aikin haji ne don haka faman da fihin alhaja waɗanda aka wajabta musu hajji a kansu sun riga sun yi harama da hajjin to a lokacin da suka yi harama da hajji falara fasa babu jima'i a cikin harama da hajji wala fusuka babu saɓan Allah a cikin harama da hajji wala jidala babu husuma a cikin harama da hajji ina fata an gane wa ma da ba a lomin kairin abinda kuka aikata na alkhairi ka sadakatin kaman sadaka a lokacin aikin hajjin ya alamu wallahu Allah ya san shi zai kun bihi zai muku sakayya da shi ana abin da ake nufi wanda iya harama da hajji to ba zai jima'i da iyalinsa ba a lokacin da yake cikin harami sannan kuma ba zai saba ma Allah ba ta kowane bangare na sabo sannan kuma ba zai rigima da kowa ba lokacin aikin hajjin wannan doka ce wadda Allah ya kafa kuma ga shi dokar ta fiyarin a cikin alƙur'ani faman farar da fiyin alhajja fala rafasa wala fasuka wala jidala fil hajj sai Allah ya ce wa ma da ba'alu min kairin abinda kuka aikata na alheri ya alamu Allah Allah ya san shi zai muku sakayya da shi fa huwa hasun ala fi'il alkhairi wannan nuni ne akan aikin alkhairi aqiban na ya an sharri karshen hani daga sharri da Allah yi wa ya an yata'amala makanar rafasil kalamal hasan shine maimakon mutum ya rinka neman ijima'i da iyalinsa to ya yi magana mai kyau shine ko ya ɗau alƙur'ani ya karanta ko ya salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa makanar fusuk wurin fasikanci kuma sai a canza wannan fasikancin da albirra wa takawa. da'a da tsoron Allah maimakon a saba ma Allah sai a rungumi ayyukan da suka shafi da'a da tsoron Allah shine wancan sadaka da aka ce in kayi Allah ya sani maimakon ka saba ma Allah sai kai sadaka wa makanil Jidari wajen husuma kuma ka tsaya kai rigima alwifaq wal aqlaq sai a same ka wani mutum wanda ya dace da yadda shari'a ta ce kuma ɗabi'ar ka ta zamo mai kyau maimakon ka tsaya kana jidali ana jayayya da kai alhalin ka sa harami za ka yi aikin haji sama zakar ta'ala subhanahu wa ta'ala an alhaji la yajibu illa alal mustati sannan Allah ya ambata cewa aikin haji bai wajaba sai ga mai iko min jihati sihatihi ta wajen bangaren lafiyarsa sa walahu rukubuhu iza ajaza an ilmashai shi wanda ya rama da aikin haji yana iya yawo abin hawa idan ya kasa tafiya da kafa zai samu abin hawa wa za da guzuri alladhi yusilu ila makata wanda zai kai shi makka wa kana ali yaman mutanen yaman sun kasance ya juna bila zadin suna hajji ba guzuri fa yakunu na kallan alannas sai su zamo matsala akan mutane fa umiru sai aka umarce su bi zai da samun guzuri amran aman wannan wata zawadu sai ya zama wani umarni na kowa ba mutanen yemen kadai ba abinda da ya so mutanen yemen suke shigowa babu guzuri saboda suna kusa da makkan ne su mutanen yemen saboda haka suna iya tasowa daga garinsu su shigo maka a rana ɗaya saboda haka suna ganin ko da ba su eh, riƙe guzuri ba babu matsala to sai zama idan suka shigo din kuma sai wani dalilin da ya shafi mahimmancin guziri ya zo to kuma sai su koma suna bara sai su zama matsala kallon su zama mutane liability suna yawo suna neman taimako a cikin alhazai alhalan su alhazai duk wanda zai zo ya iyakace abin da zai kashe ya rike ne da abin da zai amfani da shi sai Allah ya ce wa tazawwadu ku yi guziri idan za ku zo aikin haji fa inna kayran zade taqwa Allah ya ce a sani fiyayyen guziri shine tsoron Allah ko nawa ka rike ka tafi aikin haji ya zama kana da tsoron Allah ya fi abin da ka tara wanda ka tafi da shi menene tsoron Allah ittiba'i jami'il ma'murat bin dukkan abin da Allah ya umarni ma amkana ka yi shi gwargwadon yadda zai yi wa tarkil manhiyat ka bar abubuwan da Allah ya hana wa taqullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya ku masu hankali don haka muke gaya mutane cewa idan aka ce an biya ma tiket na zuwa aikin hajji babu guzuri to karkace saboda wahala ce in kwa za ka je to nemi guzurin daga nan akwai mutane masu ganganci wayanda su tiket din suke samu sai su hau jirgin sama su sauka ba su da riyal goma tun daga jidda za su fara damar mutane da roƙo wadda kuma wannan idan mutum ya matsa sata ma yana iya yi saboda can wani wuri ne kamar alkiyama ko wata kansa yake to saboda haka idan an baka tiket na zuwa aikin haji ne guzuri ko yaya ka rike shi guzurin zai taimaka maka zai tsare mutuncinka zai sa ma nutsuwa wajen aikin amma idan zan baka da guzuri to baka da sauran nutsuwa kuma baka da cikakken mutunci a idan mutane zai kai ga in an ganka ma za a rinka zargin ka domin da ka zo cewa kake a tallafa maka ba ka da kaza ba ka da kaza wallahu a'lam to akwai mutane da ke samun kujerun maka da guzuri su kuma sai su ba da kujerun makan su rike guzurin wani ne ya zo ya baka kujera ya baka tiket sai ya haɗa ma da dala dubu biyu da ɗari biyar don ta zama guzuri sai ya ɓoye dala dubu biyu da ɗari biyar ɗin sai ya ce ya baka tiket ɗin shi yana da uzuri a nan na ayyukansa da yake ganin sun tsare shi domin ya tafa zuwa aikin haji ya sauke wajibi to idan ya zama kujera da dala dubu biyu da ɗari biyar sai ya ce to mala aliyu zo nan kai almajiri ne malamin sunna ne don aka ga wannan tiket na zuwa aikin haji ya yi guzuri bai ce a to kuma wannan sai ka nema shi manufarsa wannan dala dubu biyu da ɗari biyar kuma ko yanzu dala dubu biyu da ɗari biyar idan ka canza ta a naira ba ƙaramin kuɗi ba ne na ba ta gane to akwai kuma mutane wayanda ke ba da tiket ɗin ba su ba da guzuri inda ka san za ka biya mutum aikin haji to biya masa hau guzurin domin ba guzurin ne kaɗai a gabansa ba inda hali in ka biya mara aikin haji bayan ka biya guzuri ka kuma ba shi abin da zai bari a gida saboda kada ya bar iyalinsa cikin wahala da abin da zai biya bashi wanda ake bin sa domin kila in ya tabba zai dawo ba sannan ya kama hanya ya tafi aikin hajji wallahu alam sai Allah ya ce to game da maganar aikin haji wato maganar aikin haji babban magana ce wani taro ne wanda ake yi mara iyaka kuma kowa bai san kowa ba yan uwantaka ta musulunci ta haɗa mutane saboda haka ake so a tafi da niyya ta kwarai da hali na kwarai ba a faɗa ba a jayayya to amma saboda gurɓacewa halayen mutane aikin haji wanda muka yi na ƙarshe shekara ta dubu biyu da goma da goma sha tara mun zo mun fito daga masallaci muka ga mutane da yawa a bakin darar tauhid da jajayen huluna da yawa mutanen sun kusa su ɗari biyar sun haɗa kansu wuri guda da jajayen huluna laraba sun taro suna leƙa suna masha Allah masha man haula ana nigeriyun nigeriyun masha Allah da fararen kaya da jajayen goluna ni ban taba ganin irin wannan ba to sai na tambaya sai aka ce wa'annan 'yan kwankwasiya ne da ba ta gare wato mutanen kwankwasiya ne suka sa fararen kaya suka sa jajayen hulna kuma suka haɗa kan wuri guda to su kuma laraba gani suke wani tsari ne wai su aka ce 'yan najeriya aka ce masha Allah 'yan najeriya 'yan najeriya to kuma abin da zai baka mamaki duk wani babba da ya taho sai su tashi su tare shi Allah suna bin su dudu yadda ka san a kasar nan kuma a bakin harami ga su ga Ka'aba wa musu akai suka ji ba su san menene aikin haji ba ba san ana aikin hajji ba yadda suke tsirkaniya a nan a can ma tsirkaniya suke to saboda gudun irin wa'annan manyan akwai hanya ta ƙasa daga darar tauhid da wayannan manya-manyan benayen da ake saukar baki to su manyan sai sa a buɗe musu kofa ta ƙasa kuna nan kuna zaune kuna zara idanu kuna jira ku ga wani ya wuce tuni ya bi ta ƙarƙashin ƙasa yana can a ka'aba ku ba ku sani ba sai ya gama abin da yake ya hau ya koma saboda fitinar wa'annan mutanen Allah shi kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya ce laisa alaikum jinahun babu laifi a kanku an tabtago fadlan min rabbikum ku nemi arziki daga Allah mahalicin ku idan kun je aikin haji bi tijarati kasuwanci a haji ina fata an gane wa min fawaidi hadha al-hajj wannan yana daga fa'idodin wannan haji li masalihikum ad-dunyawiyya saboda maslaha ku ta duniya wasu suna sayan goro daga nan su tafi da shi idan suka tafi da shi idan mutum ya sayi goron naira dubu ashirin to su askar ɗin ba su ƙala goron idan suka gani suka yi tonatan nan suka kwace wani suka bar ma wani to ɗan abin da suka bar ma zai ma kwaba na abin da kai asara haka ciri ba idan ya sai goron dubu ashirin ya samu ya sha da goron to zai iya sai da goron naira dubu ɗari saboda su larabawa gora a su kamar kwaya ne idan mutum ya gaji in ya tauna gora sai ya ji kamar ya haɗe ƙwaya kun san ƙwaya yana da shi gora yana da wani abin da ake kira kotin a ciki to su a wurinsu yana da ƙarfi kamar ƙwaya ne saboda haka da sojojinsu da 'yan sandansu daga magarin mutanensu duk suna son goro su da kansu askar ɗin idan suka kwace muku goro aka ce an zabar aka je aka zaba a wani wuri in an jima suna da waɗansu wayanda za su zo su kwashe su ci waɗansu wasu kuma su sayar to kuma akwai masu zuwa da abubuwa irin su citta irin su ɗata irin su rob din nan za a gane duk in ka je inda wasu suke kamar share mansur kamar jarwal to duka za a gan su mutane sun karkasa suna sayarwa riyal biyu riyal biyu din nan ya kai naira ɗari da ashirin a wancan lokacin a kuɗin najeriya yayin da rob a nan in ka zai ji lokacin ya yi tsada naira hamsin na ba ta an gane sai a je a sai da shi can akan naira 120 to duk irin wayannan kasuwancin Allah ya ce babu lafi ku yi akwai mata wayanda su kuma suka tafi daga nan suna tafiya da albo suna tafiya da garo rogo za a ga kaman guzuri ne za a ga shi buhu buhu su kuma idan suka je can idan aka yi zaman jira ɗin nan kafin a tashi abinci suke suna sayarwa sai ga an taru wasu da garin dawa suke tafiya da garin masara sai ka zo tuwo na gargajiya sai ka same shi a nan ka ci miya kubewa ko miya kuka kuma alhazai ne waɗanda kuka tafi aikin haji da su sai su zo su rikide su sai tukwane kawai sai su kama kasuwanci a wurin da masu amala da sauransu sannan wasu daga cikin mazaje su kuma sai su rikide sai su dan sayar sai su koma gefe su zauna suna toya a suna sayar wa mutane da dan lifton a dan kofi riyal ɗaiɗai to duka irin wannan kasuwancin Allah ya ce falaisa alaikum jinahum an tabtagu fadlan min rabbikum in kun je aikin haji babu laifi ku kasuwanci waɗansu kuma da riguna suke tafiya irin namu manya-manyan nan sai su je larabawa wasu suna son su sai a rinka ma sha Allah suna sha'awa sai su sayar da kuɗi mai yawa zai iya haɗa rigar nan a dubu hamsin ina ya je ta sai da ita naira dubu ɗari da hamsin to duk abin da ka tafi da shi kuɗin sai yana hauhawa ina ba ta an gane amma wannan hada-hada ta kasuwanci bayan an gama aikin hajji ne ba lokacin da ake cikin aikin hajji ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce menene fa za a fatu min arafatin ko idan kun gangaro daga arfa kun taho daga arfa kun tun kudo kun faro arfa kun doso musdalifa bayan kun tsaya a arfa fa zakurullah ku ambaton Allah indal mabit ba'dal mabit bayan kun kwana a muzdalifa za ku rinka ambatan Allah da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka la sharika wal mulk la sharika lak sai ku ta yin wannan ku ta addu'a indal mash'aril haram a wani masallaci da ake kira mash'aril haram mash'aril haram ake kiran masallacin amma mash'aril haram wani dutse ne a ƙarshen muzdalifa shi ake kira mash'aril haram ana kiransa quz wa fil bisa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kafa bihi manzon Allah ya tsaya a al haram ya zikrullah yana ta ambatan Allah wa yada da'u yana addu'a hatta asfara jiddan har gari ya waye sarai tun da daddare za ku zo al haram ai ta addu'a har gari ya waye idan an baro arafa nan wurin za a zo muzdalifa idan aka zo muzdalifa kwana ake fili ne sarari ne ƙato kowa inda ya samu sai ya zauna ana tsintar tsakuwa ta jifa domin idan gari ya waye za a tunkuɗa ne zuwa wurin jifa wadda daga wannan jifan za a wuto makka a zuwa a dawafil wajib dawafil ifada to nan mashi'ar haram din inda ake kwana to ba bacci ake ba addu'a ake ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk menene laka wal mulk la sharika lak to ana ta wannan talbiya a nan masharar haram ana ta addu'a har gari ya waye to amma waɗansu tun da daddare suke barin masharar haram sai su kama hanya su je su jifa saboda cinkoso wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwami ga waɗansu tsofaffi da masu larura sun wuce sun je sun yi jifa da daddare wannan shine dalilin da mutane suke dogara da shi masu lafiya ma sai su shiga cikinsu saboda gudun cinkoso dan a cinkoson har mutuwa ake yi sai shi zai su yi jifansu da daddare su wuce to amma dai abin da ya fi in lafiya ka kalau ka bari da safan ku tafi tare da mutane masu larura ne aka yadda su tafi tun da daddare ba masu lafiya ba tun da ibada ce ya kamata ka tsaya ka yi ta da kyau a nan ne wani abu ya faru 1994 mun zo masharar haram mun kwana sai muka wuce gari ya waye to ana zafi kwarai to akwai wata 'yar makarantar ma na karanta hajiya hadiza ɗaliban mace matar wani alhaji aminu to shi a shagamu yake shi kuma yana hada-hada irin na tura gora saudiya a je a sayar a dawo to sai ya biya wa matarsa aikin haji to mun zo rana ta fito cinkoso an tsaya cik ana neman yadda za a yi a motsa sai na ganta tare da waɗansu mata ta ce malam na ce hajiya hadiza sai muka wuce idan ka sai bato wata ƙanƙara bato wata to kafin minti biyar ya zama ruwan ɗumi kafin minti biyar ya zama ruwan ɗumi ga motar ƙanƙara ana fasa ƙanƙara ana wurgowa mutane suna karɓa wani sai ya sa kankara a kai kududdune kansa da towel saboda tsananin zafi da ake sannan ga cinkoso to mun wuce mun je wajen jifa mun yi jifa za mu wuce sai dama an yi cinkoso mai tsanani sai aka ce mutane da yawa sun mutu to sai muka zo muka ga gawawaki har da mata a nan sai na ga wannan hadizan ta rasu to sai na tsaya nan ban wuce ba muna tsaye sai ga mijin nata alhaji alhassan ai wan mijinta alhaji alhassan na alhaji miko da kuma shi alhaji aminu sun zo wajen gawar to daga nan ne sai na wuce maka wuce maka sai maka basu wannan tafiyar da ta yi tafiyar kenan ba ta dawo ba to cinkoson da ake samu duk da yanzu an samu ci gaba na hanyoyi da suka faɗaɗa hanyoyin tafiya daban na komowa daban kuma an yi su kamar kashi hudu nan haka da wasu sun taho haka amma duk da haka idan matsala ta zo ana samun ta domin waɗansu sukan yadda su bi umarni idan an tsaye da su ba su tsaya sai su kudu sai su haɗu da masu shiga to daga nan ne ake samun matsala waɗansu kuma za su zo da manya-manyan motoci su ajiye a hanya a nemi direbobin a rasa sannan kafin su zo da truck su ɗau motar mutane sun cika wurin to wayannan motocin sai su haɗa babban gosulo to irin wayannan abubuwan suke kawo matsaloli na mutuwar mutane a wannan wurin muna fata Allah shi tsare mu dan haka jifa da safe ake zuwa rana ba a yinsa da daddare sai ga masu larura Allah ya sa mu dace sai kuma Allah ya ce wazkuruhu ku ambaci Allah kama hadakum kaman yadda Allah ya shiryar da ku ilimin addininku da manasikal hajji ɗinku wa in kuntum min qablihi lamina balin ko da ku kasance kafin zuwa musulunci kuna daga waɗanda suke batattu ban san shari'a ba ma fidu sannan ku sake tunkuɗowa min haisu a fadar nas ta inda mutane suka tunkuɗo daga arafa bi an taqifu biha ma'ahum ku tsaya tare da su wa kanu yaqifuna bil muzdalifati can farkon musulunci su quraisha in suka zo a muzdalifa suke tsayawa tarafu'an an anil wuqufi ma'ahum saboda girman kai ba su so su tsaya tare da sauran mutane wato saboda ɗaukar kai ai su 'yan ƙasa ne kuma su 'yan gari ne ba sai sun je arafa ba sai su tsaya a muzdalifa sauran waɗanda suke baki su ne waɗanda za su wuce muzdalifa su waɗanda da suke ganin su indijin ne sai su tsaya a arafa sai allah ya ce sun ma a fi domin aisu a fadan nas kuma ku bar muzdalifa ku tafi inda mutanen suka tafi ba yadda ku tsaya a muzdalifa ba ku wuce zuwa arafa ku haɗu da sauran mutane ku tsaya da su a inda suka tsaya wastaghfirullah ku nemi gafara Allah daga laifinku na ganin cewa ku ba za ku iya haɗuwa da mutane ba anan za ku tsaya inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne ga muminai kuma mai jin kai gare su Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan na'am lokaci to to an nuna lokaci ya don haka za mu tsaya nan ba za mu kara ba gobe za mu ci gaba don a karasa bayanin akan aikin haji abin da makaranta da dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana idan akwai tambaya ana iya a karanta takbir annabi ya a'a yana tambaya wai a cikin annaba akwai tagwaye shine yan biyu ko wai wani yana fito da labarin annabi yakubu wai yan biyu ne to gaskiya ni dai ban san wannan ba na'am ga malamin tarihi bismillah malam ah bismillah bismillah <laughs> to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a cikin annabawa akwai yan biyu <coughs> annabi yaqub yan biyu ne da shi da al'is al'is ya fara fitowa shi kuma annabi yaqub ya biyo shi saboda shi ya sami yaqub din wato shi ne na ƙarshe na ƙarshe ta fara da kan ainihin al'is wadda ya fara fitowa a 'ya'yan annabi isma'ila ne ko a ah, ishaq ko to hakika tagwaye ne da haka annabi yaqub tagwaye ne shi yasa ki kiransa al yaqub amma daga baya Allah ya canza masa suna lokacin da zai tafi ainihin wato wajen wato wab mahaifiyarsa baccin nan da yayi akan wani ainihin dan dutse haka wadda a nan baitul muqaddas suke a yanzu a nan mala'ika ya zo ce to daga yau ba sunanka yaqub ba sunanka isra'il a nan ya samu ainihin isra'il shi annabi yaqub wannan a takaice kenan insha Allahu don haka annabi ya kubta gwaye ne muna fata Allah shi taimake mu Allah ya saka da alkhairi to sai tambaya ta gaba eh, suke mai a mota? a mota ba na da ya kuke shi yana motsi ne da ba mutu a masu wani ya zo kara direba ne ya kashe wani a mota ya shi ya wani ne sai ya sai ya buge wani eh. na lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi ne ke tuka mota sai ya bige wani to shi wanda aka bige bai karasa mutuwa ba sai wani ya taho da mota sai ya ta kansa kuma to yana so ya san waye kashe shi eh dukan su ne za su yi azumi da wanda ya bige shi na farko da wanda ya taka shi na biyu kowannen su sai ya yi azumi domin su ne suka kashe shi zai yi kila lokacin in ba don wannan nabin ya taka shi ba zai iya rayuwa to da aka bige shi bai iya tashi shi kuma wannan da ya zo sai bi ta kansa saboda haka su biyu ne suka kashe shi saboda haka dukkan su za su yi azumi wallahu alam na'am na na zuwa na zuwa na ba raba za su yi ba kowa zai azumi nasa daban kowa zai azumin wata biyu na'am so nawa to hukuncin wuturi so biyu a dare daya ba haka aka so ba annabi ya ce la wutira na filailin wahidin ba a wutiri biyu a dare daya wuturi daya ake sai dai in abin ya faru a kan larura to wannan yana iya zama wuturi biyu larura shine ka yi sallar tarawihi sai aka zo yin shafa'i da wuturi sai aka yi da kai bayan ka je gida sai ka kasa natsuwa domin ka saba yin nafuloli da daddare sai ka ga ba za ka iya kwanta ko ka tsaya kana kalla kalla ba maimakon kai kalla kallan za ka yi karatun alkur'ani ne ko kai nafuloli to sai ka tashi kai nafulolin idan ka yi nafulolin da za ka yi sai ka sake yin wuturi shikenan wallahu alam wasu malamai suka ce ba sai ka maimaita wuturin ba wallahu alam na'am akwai nafila bayan sallar la'asar amma abinda mutane suka ɗauka ba nafila bayan la'asar malamai fukawo da suka rubuta cewa lokacin da ba a nafila bayan sallar la'asar suna nufin lokacin da rana ta ja za ta faɗi ne amma idan aka yi sallar la'asar nan take mutum yana da bukata ya nafila yana iya yi sai dai ba a cika ganin haka ba domin dukkan mu mun ɗauka babu nafila bayan sallar la'asar to lokacin da aka hana a yi sallar nafila bayan la'asar lokacin da rana ta ja za ta faɗi ne kamar yadda aka hana yin nafilar lokacin da ta faso za ta ɗagu domin lokaci ne da masu bauta rana suke bauta mata to ba daidai ba ne nafilar ka ta daidai da lokacin da masu bauta rana suke mata sujada wajen na fata an gane saboda haka nan nafila bayan sallar la'asar zuwa lokacin da ta kusa faduwa ne aka hana sannan nafila shi yasa hanai ba su mace suna nuna ya halatta a sallar nafila bayan sallar la'asar ina fata an gane akwai wa ala arba'ati mazahib wanda sun yi magana akan irin wa'annan matsalolin bambance bambancen da ke tsakanin su malakiya sai suka ce sam saboda kada ma ai kuskure idan an yi la'asar din ka ina fulaf fulan kusa da lokacin da ta ja za ta faɗi idan lokacin da ta ja za ta faɗi sai a dakata a tsaye da nafila sai an kira sallan magarba wallahu alam na'am to ta tahajjud falala ta Allah ne ya sani tunda sunna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai magana ana gani yana so a ce za a gina ma gida a aljanna ko za a yi kaza za a yi kaza ba haka bane sunna ce dai annabi ya taba yi don haka mu muke yi kuma dama a lokacin azumi ana so a yawaita ayyuka na ibada a ciki akwai nafuloli saboda haka ka ci gaba da yi falalan na wajen Allah Allah ne zai saka maka da abin da kai to salata annabi guda biyar wadda annabi ya ce haka jibril ya zo da shi ko to ga salatin اللهم وتعنن على محمد وعلى ال محمد كما تعننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان سنه صلاتي غدا بيار والله اعلم نعم to nisan tafiya da zaka iya aji azumi tafiya ce wadda ta kai farsaki hudu farsaki hudu ai burdi hudu burdi hudu shine farsaki goma sha shida farsaki goma sha shida a lissafin mil an ce mil arba'in da takwas ina fata an gane to ita ce tafiyar da za ka iya yin ƙasar ita ce kuma tafiyar da in ta zo da wahala za ka aji azumi wallahu ala na'am sallar ishayi sai ya samu raka'a biyu na ƙarshe idan ya tashi biya wai karatu a ɓoye zai ko a bayyane a bayyane za ka yi karatu

to bayan wani lokaci sai kudin suka dawo kuma ya je kuma yana neman mai kazar da ya mayar da kudinsa bai same shi ba kuma bai san inda zai gan shi ba ko bai san yan uwansa ba to sai bayar a inda ake ayyukan musulunci a aiki da kudin duk lokacin da mai kaza ya bayyana sai ya biya shi kudin kaza sai ya mara bayani ban gan ka ba na sa kudi a ayyukan musulunci in ya ce ban yadda ba sai ya biya shi sai ya zama ladan da aka yi ayyukan musulunci na shi wanda ya sa kudin dai idan kuma ba gan shi ba za su tafi a kawon ɗin shi mai kazan ne da bai samu sa ba wallahu ala na'am Allah ya sauƙi addu'a yake nema wai an fashe sun koya ƙauyukansu kuma sun ce za su koma Allah shi kiyaye wannan masifa Allah shi yayi shekaran jiya ake gaya man nan garin oke oke nan sun rubuta wasiƙa sun aiko sun ce za su ɗauke mai oken da <laughs> fata gari sarkin za su ɗauka <coughs> ga abubuwa suna da ban tsoro ƙwarai <coughs> Allah shi kiyaye mu Allah ya tsare mu eh Allah shi kare ƙasar mu Allah shi kare garuruwan mu na'am akwai kuma tambaya eh, yake buga menene baba ya jabu kuma o caca ce to yana azumi kuma yana buga baba ya jabu ko to yana azumi yana saban Allah kenan azumin sa nan saban Allah sa kuma nan wannan caca da yake bata rusa azumin sa ba domin caca ba ta cikin abubuwan da ke bata azumi sai dai saban Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ramadan ya zo ana kulle kofofin wuta a buɗe kofofin aljanna to an kukkulle mai baba ya jabi ya je ya matsa da guduma yana ta duka sai an buɗe haka ne mana an kukkulle kofofin wuta ya zo yana ta yin caca kuma yana azumi kaga kamar yana matsa ne sai an buɗe ya shiga Allah shi kiyaye mu Allah ya tsare mu to mu sani saban Allah lokacin azumi ya fi tsanani fiye da lokacin da ba na azumi ba ba daidai ba ne maimakon ka buga baba jabu ba ka zuwa masallaci kai ta nafula ko ka kwanta kai bacci ko ka ɗau alkurani ka karanta abinda zai baka lada ko kwanciya kai kana bacci za a baka lada Allah shi tsare mu na'am yana neman to malam sani dai ya bani shawara yanzu kuma shawara malam sani tana da mahimmanci cewa ya tafi wurin malamai ya koya domin irin wannan a gaya masa anan ba zai sa ya iya ba ina ba an gane wankan janaba wankan janaba mutum yana neman sanin yadda zai iya wankan janaba yana da kyau ka je wajen malamai ga gaya ma yadda za ka rike domin faɗi anan su ɗaya ba zai sa ka rike ba to amma ban dai gane manufar ba domin akwai mamaki a birni irin na abuja a ce an samu wani wanda shi bayanin mawankan janaba yake so ya mar na fata an gari in a ƙauyuka ne can ciki inda ba malamai da ɗan dama dama shi dai wankan janaba kamar yadda ka ji an faɗi ana fara shi ne da fara wanke ƙazantar